bayan ka yanwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake saduwa a yini na uku kenan a cikin wannan wata mai alfarma watan ramadan a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da sha takwas wanda ya dace da yinin farko a watan farko a shekarar dubu ɗaya ɗari tara da casa'in da takwas a shekarar bature a jiya mun tsaya karshen aya ta arba'in daidai a cikin wannan sura mai albarka daidai inda annabi yusuf alaihi salam ya fitar da sako na musulunci a fakaice cikin ruwan sanyi zuwa ga abokanan zamanka a kurkuku waɗanda suka yi mafarki kuma suka nemi ya fassara musu wannan mafarki amma kafin ya fassara musu ya yi shimfiɗa a takaice ta abin da sakon musulunci ya kunsa abin da ya gada a wurin iyayensa da kakanninsa yau kuma za mu tashi daidai aya ta arba'in da ɗaya inda zai ci gaba da ya musu fassarar mafarki din mai Allah ki a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا صاحب السجن عما أحدهما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلم فتأكل الطير من رأسه Ya الأمر الذي فيه su يا ya السجن يا كو أبو كنان زمانا أتكم game da mafarkin da kuka yi ga fasararsa amma a hadu kuma fa yasqi rabbahu khamra ɗaya daga cikinku zai samu fita daga kurkuku ya je ya shayar da ubangidansa abin da ya saba shayar da shi na giya sun da damaki wato kamar yaron sarki ne wanda yake ba shi kayan dangin abin sha saboda haka ɗaya daga cikin ku zai fita har ke zai ya koma aikin sa da ya saba yi na wannan shayar da giya wa amma al'akar amma ɗayan kuwa fa yuslahu shi zai fita amma kashe shi za a yi kashewa ma na wulatanci za a gicce shi za a tsere shi fa ta'kulu sayru min ra'si ya kasance tsuntsaye sun zo suna tattakar naman kansa saboda a ce komai kar ku nemi shar'i kar ku nemi ƙarin bayani ko wata fassara daban wata ba wannan ba qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiya ai riga an kammala abinda kuka yi fatawa a kai ku tashi fatawa ta kare ba da wannan shine fassarar mafarkin sai daga cikin ku zai fita ya koma bakin aikinsa, sai daga cikin kuma zai fita kuma za a kashe shi kuma za a tsire shi rutaye kuma za su tuna man kansa to shine wadansu malaman tafsiri ke cewa dama shine mafarkin farko da yake cewa inni arani a asiru kamra wancan kuma yace ko fawqarati kuma zan akula sairu minhu shi wanda mafarkin gaske mutumin farko wanda mafarkin sa na gaske ne da yace na ga kamar ina daukan giya ko ina dauko bi wanda ake matewa a giya da shi ne abin da na gani a cikin mafarki suka ce wannan mafarkin sa na gaske ne to amma shi wancan haka kawai wato shi ma don jin dadin ba da labari sai ya karya ya ni ko na mafarkin ina dauke da kwanan gurata tsuntsaye suna to da aka zo aka yi fassara ya ji cewa ga sakamakon da zai faru sai ce dama mafarkin karya ne na annabi sun ya yi koma na karya ne shi kenan ku zai da amurin da zai da safiya to amma wancan kisan ta fayyace haka kisa ce daga cikin isra'iliya ta iya wa ta zama gaske ta iya wa ta zama ba gaske ba abin da dai muka sani shine sun ba da labarin mafarki kuma ga fassarar ta riga ta to daga nan ba. وقال الذي ظن أنه نار منه مذكوري عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع وقال للذي ظن annabi yusuf alaihi salam sai ya faɗa ma wanda ya zaton annahu najin minhuma cewa shi ne zai tsira cikin su guda biyun nan sai ya ce da shi uzkurni inda rabbi idan ka je ka tuna ni a wurin ubangijinka a wurin ubangidanka ka ambace ni ka faɗa ma sarki cewa ta zauna kurkuku da annabi yusuf ga kuma halayenka ga ɗabi'unka har ma ga mafarkin da nayi da kai ga fassarar da nayi maka wanda kuma ga shi wannan fassara ta gaskatu ka dawo matukar ka je ka tuna da ni ka ambace ni a wajensa annabi yusuf ne ya bada umarni ga wannan mutum Allah madaukaki ce fa an sahu shaytan zikr rabbi sai sai dan ya mantar da shi suna wa da ubangidansa bai suna wa ubangidansa labarin annabi yusuf ba fa labisa fi sijni dan haka sai ya zauna annabi yusuf ya ci gaba da zama a cikin kurkuku yadda asinin har waɗansu shekaru waɗanda a iya kirga su da cewa wato waɗansu kwararin shekaru domin lafazin bid yana daukan adadi uku zuwa tara shine a asmi wato annabi Yusuf ya zauna tsawon shekaru ko dai tara ko kuma bakwai wanda yawancin malamai sun ce shekaru bakwai an gane ku to wannan shine amma akwai tafsirin da ke cewa fa an sahu shaytanu wato wannan an sahu shaytan wanda sai dan ya mantar da shi shi annabi Yusuf alaihi salam dan ya mantar da shi zikir rabbihi tunawa da ubangijinsa har ya kai da cewa yana faɗawa wani cewa idan an fita tana wa sarki ga halin da yake ciki kamar ya manta da ubangijinsa a sakamakon haka Allah ya yi masa hukuba fa falabisa fi suri bid asni ya zauna a kurkuku har tsawon shekaru bakwai amma wannan tafsiri ne wanda yake baki ne tabbata na farko shine tabbata fa an sahu abdamir ya udu ila wato wancan mutum wanda ya fita an sahu shaytan shaytan ya mantar da shi zikr rabbihi tunawa da tunawa da sarki ya tunawa sarki da sabon annabi shedan ya mantar da babba abin da zai nuna haka ayoyi na gaba ai za a zo inda zai tuna tun kuma ya faɗa annabi Yusuf wanda zai nuna ba annabi Yusuf ne shedan din ya mantar da shi ba an gane ku to وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع حجاج وسبع سنبلات kuma sarkin gari shi ma sai mafarki ya zo mata yi mafarki wa kana maliku sai sarki ya yace inni ba a bakarati na yi mafarkin gani ina ganin waɗansu shanu guda bakwai imamin kosassu ya kulhun na saba wani ijafin waɗansu shanun guda bakwai ramammu suna cin su wato suna gagoyan naman jikin su an gane ku wa saba sun bulatin kudurin kuma na yi mafarkin na ga zangarniya har guda bakwai kwan ratar wato ba su kai da nuna ba wa ukhra ya bi kuma na yi mafarkin waɗansu zangarniya guda bakwai ke kasassu wanda sun riga sun bushe yanzu ka ya tafi abu guda biyu a nan gefe ɗaya ga shanu guda bakwai kosassu ga kuma guda bakwai ramammu su ramamman suna cin naman waɗannan kosassu a nan gefe guda ga zangarniya ta shuka guda bakwai kwan rasar ga kuma zangarniya guda bakwai ke kasassu to wannan guda bakwai ke kasassu ɗin na zangarniya su ma waɗansu malaman suka ce suna jagoyan wannan sanyin ko kuma kwan rannan guda bakwai kamar yadda sun malaman suka yi bayani to wannan shine mafarkin abin gudu da yi wannan mafarki sai ya aika aka kirawo malaman fada al-muqarrabuna a fada aka kirawo su don su bayyana wa sarki me wannan mafarki ya kunsa yace da su ya ayyuhal mala'u ya ku dan fada Attuni fi ru'yaya, attuni fi ru'yaya, ku ba ni labarin mafarki na ku fassara min me wannan mafarki ya kunsa in kuntum lirru'ya ta'burun in har kun kasance masana wajen fassara mafarki ku bayyana mu me wannan mafarki yake nufi daga nan fa قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل أحلام بعالم قالوا كيف كتب أضغاث أحلام wannan wani ɗan rikirkitan rikici ne kawai na mafarki mafarki ne rikitaccen mafarki wanda ba wanda zai je sanin fasararsa abu za zan irin wannan mafarki rikirkitacce mukan ba mu da masaniya game da fasararsa a yamakon su ce ba su sani ba sai suke nema su kubutar da kansu cewa mafarkin ne ya rikice da yawa inda ba don ya rikice da yawa ba da sun fassara

تصديق في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع حجاب يأكلهن سبع حجاب وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلي وقال الذين جاء منهما sai wanda ya samu kubuta cikin ‘yan kurkukun nan guda biyu sai ya ce, Wadda bayan ya yi tunani ba da ummatin bayan shuɗewar wani lokaci. sai ya ce da su ana unabbi'ukum bi ta'wili ni zan ba ku labarin wannan mafarkin haka yake cewa sarki ana unabbi'ukum ka san shi sarki kamar jama'a ne gaba daya maimakon yace ana unabbi'uka zan ba ka labari sai ce ana unabbi'ukum ranka dade ni zan ba ku labari da haka fa arsiluni ko aika ni in je in nemo inda labarin ne wato kenan yana nufin a aika shi je wajen annabi yusuf alaihi salam dan ya zai bijiran masa da wannan mafarki wanda sauran jama'a so ta fassarawa yanzu wannan shine zai fito da matsayin annabi Yusuf a sarari hikimar Allah sai ta sa wannan mutum ya manta bai tuna wa sarki sakon annabi Yusuf ba hikimar Allah ta sa sarkin ya mafarki kuma aka nemo masu fassara duk suka kasa yanzu idan aka nemo fassara daga bakin Yusuf ya fassara matsayinsa zai fi girmama a wajen sarki sama da ake haka kawai ya zo ya faɗa ba a bai ba sama da aje haka kawai cikin rugumu sai aka ce ina mai fasara mafarki ya ce gani ya zo ya fasara duk wannan ba zai tasiri ba amma an nemi waɗansu sun kata shi kuma yana kurkuku har an manta da shi sai aka tuno za a je wajen ke fasara to wannan zai fi tasiri kwarai da gaske da haka sai ce ana unabbi'ukum bi ta'wili ni zan ba kawo muku labarin mafarkin da haka fa arsiluni ko aika ni in tafi wato kenan sun yadda yanzu an aika shi har ya gargaya ya tafi kurkuku tunda makasudin alkur'ani ba wai ya kosar da yunwa ka ta labari ba a'a ya ba ta inda zaka dauki izina da wa'azi ko ba a cewa fa arsaluhu fa zahaba ila sijni fa qala yusufu duk ba maganar wannan duk an tafi shi a cikin jerin ayar yanzu ga shi nan ayar ga shi ga shi nan an yaje kurkuku yana shiga me yace yusufu ayyuha siddiq ma'ana ya yusuf domin munada ne wanda yake mufrad ana tabbar harfin nida ya yusuf ya kai Yusuf ayyuha siddiq ya kai mai gaskiya asina fi sababi bakaratin simani ba mu labari fassara mana imana fatawa dangane da shanu guda bakwai kosassu ya akuluhunna sab'un hijab wanda waɗansu shanun guda bakwai ramammu suka zo suna cin naman su wa tabi'i sumbulatin khudrin kuma ka ba mu labari game da zangarniya guda bakwai kan rakar wa ukhra da waɗansu guda bakwai ɗin waɗanda suke busassu aka gan su a cikin mafarki ba mu labarin menene mafarkin su wannan ne yake nufi idan ka ba mu labarin wannan la'alli arji ila nas yanzu zan je in koma ga mutane la'allahum ya'lamun domin su samu cikakkiyar masaniya game da fassarar wannan mafarki la'alli a nan gurin domin ni arji ila nas in koma ga mutane la'allahum ya'lamun domin su mutane su samu masaniya game da fassarar abin da sarki ya mummunan farko yanzu an bujirawa da annabi yusuf alaihi salam kuma zai kama aikinsa na fassarawa me yake قال تزرعون سبع سنين ذهبا فما حصدتم فغير في سنبله إلا قليلا مما تحصدون قال سي النبي يوسف عليه السلام يتي دا يبدا الامر يتي تزرعون سبع سنين دعبا za ku yi noma har na shekaru guda bakwai da'aban kamar yadda kuka saba domin adda'ab ya ni al'ada ka adatikum da'ibina wannan shekaru guda bakwai a jere za ku yi noma za ku samu albarkatun kasa masu tarin yawa za ku samu amfanin gona mai yawan gaske kama hasattum abin da duk kuka girbe shi na amfanin gona fa zaruhu fi sunbulihi ku tsale shi a cikin miyarsa ku tsale shi cikin kwamfansa kar ku ce za ku tafi kar ku ce za ku tuttuke illa kalilan sai kaɗan mimma ta'kulun daga abin da za ku bukaci ku ci shi kada za ku tafi sauran ku je ku sa a rubu ku sa a fito ku taskance shekaru guda bakwai duk abin da za ku noma ya fi karfin cinku ku da haka idan kun zo a kowace shekara kuka girbi sai ku ɗauki kaɗan wanda kuka amma zai ishe ku wannan shekarar sai ku girbe sai ku ta gaba da amfani da shi sauran ku sa a sto shekara mai zuwa haka shekara mai zuwa haka har shekaru guda bakwai daga nan fa بعد ذلك سبع ما قدمتم لهن إلا Dumma ya fi min ba da zalika, sannan daga baya waɗansu shekaru za su domin ba da zalika bayan waɗancan guda bakwai na farko, saba'un shidadun kuma shekaru bakwai za su zo masu tsanani waɗanda za a yi tsananin fari a cikinsu, wanda za a yi karancin amfanin gona a cikinsu, shi ne saba'un shidadun. Ya kunna ma kaddamtum lahunna, wannan shekaru guda bakwai waɗanda za su samu na fari su ne za su handale abin da kuka samu na ranar abinci a shekaru guda bakwai ɗin farko ma'ana mutanen da za su rayu a shekaru guda bakwai ɗin nan na fari su ne za su cinye abin da kuka noma a shekaru guda bakwai farko wanda kuka sami amfanin gona shine ya kullu ma qaddamtu hunna illa kalilan ba abin da za su rage sai ɗan kadan mimma tusinun daga cikin irin abin da kuka boye shi kuka taskance ma'ana za a yi shekaru guda bakwai masu yabanya ko bayan su da shekaru guda bakwai ke tafi su an fahimta ku yanzu wannan ya nuna fassarar shanu guda bakwai zangarniya guda bakwai kwarra wannan na nufin shekaru guda bakwai waɗanda za a samu amfanin gona mai yawa fassarar shanu guda bakwai ramammu da zangarniya guda bakwai busassu wannan na nufin za a samu shekaru bakwai waɗanda yake za a yi yunwa za a yi karancin abinci to da haka sai ku yi amfani da rarar abincin da kuka samu a shekaru guda bakwai farko ku ajiye shi don saboda ya taimaka muku ku tsallake shekaru guda bakwai da za su zo wanda za a yi sai shi ne abin da ya sanar da su yanzu a iyakacin nan karshen fassaran ta zo abin da sarki kawai ya hango kenan amma annabi yusuf alaihi salam kuma zai kara musu a akan abin da ba su sani ba wanda ba su tambaya ba wanda ba ma ya fi mafarkin sarkin sai ya ce da su ne ثم يأتي بعد ذلك عام وفيه يغاث الناس وفيه يحسن ثم يأتي من بعد ذلك عام bayan shekaru guda bakwai na fari sun wuce sai kuma wata shekara guda ɗaya za ta biyo bayan su ita wannan shekarar da za ta zo fihi yugatun nasu a cikin ta za a yi mamakon ruwan sama ga mutane yugat bi ma'ana za yumtarun nasu domin daga algais ne wanda algais shine ruwan sama wa huwa allazi nazzala al-ghaitha min ba'd ma kanatu wa yansuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid saboda haka za a yi ruwan sama mai tarin yawa wa fihi ya'turun kuma a cikin sa mutane za su samu kayan marmari domin ya'turun wato za su tatso kayan marmari kamar su inabi kamar su apple kamar su tufa kamar dukkan dai dangin kayan marmari za su samu mai yawa bayan kayan abinci yanzu wannan kari ne abinda baya cikin mafarkin sarki annabi yusuf alaihi salam ce la barka musu wanda wannan zai yi izina bisa da cewa shi annabi ne wanda ake wawa hayi daga wajen Allah ta'ala to yanzu an ga fasara dan aiki zai koma ya zai fada wa sarki ga zan ya gargaya ya fada ma sarki mai sarki ce وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاستغفر عندنا بعلمك وكنا في قطعنا أيديهم إن ربي بكيدهن عليم da aka bai sarki labari nan take sai sai a zo da annabi Yusuf wa qala maliku sai sarki ce ki tuni bi je ku kawo min shi falamma ja'a ar-rasul yayin da dan aike ya zo wajen annabi yusuf alaihi salam kala sai ce irje ila rabbika koma wajen ubangidanka ka ce da shi fas'alhu tambaye shi ma balun niswatin lati qatta ana aidiyahunna menene labarin matan nan da suka yayyanke hannayensu wanda matar sarki kamar da muka jiya ta shirya musu makirci ta ba su tuffa ko wani abin marmari wanda ake yankawa da wuka ta sa annabi yusuf ya fito فتي أخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا هذا لله ما هذا بشرا sarki ya tambayi labari da menene labarin waɗannan mutanen tunda ana tuhuma ta cewa ni ina nema su ne kuma suke nema na yanzu a tambayi labari a je a kira su ni da su waye ne yan sarki ya aika a fito da su bayan ya zama shekaru ko bakwai ko goma ko sama da haka a kurkuku amma duk da haka sai yake a nuna wa duniya ba da laifin sa aka kulle a tambayi su matan abi menene laifi na ko laifin su fas'alhu ma balun niswati allati ya hunna inna rabbi bi kaydihinna alim lalle ubangiji ta'ala masani ne game da kaidin su ko kulle kullen su a tambaye su in sun ba da saida mai kyau yadda ya dace to sai in fito kalin kalin kowa ya san ba alfarma aka yi mun ba bincike aka aka gane ba da laifi amma zai dan fito ai lada ne na fasarar mafarki har yanzu yana nan mai laifi yanzu abin da yake sai na fasarar mafarki to wannan ne baya so yana son lalle sai an samu tabbas ko daga nan fa qala ma qatabu kunna izra wa kunna yusufa nafsi قلنا حاش لله ما عنا عليه قالت امرأة العزيز الآن أصبحت وحق الحق أنا راوته عن نفسي وإنه لمن الصادقين قال في sarki ya sa aka taro su gaba daya ya da su ma katubu bukunna. menene labarin ku izrawattun na yusuf annabi yayin da kuka kwadaito game da annabi yusuf alaihi salam menene labarin ku ku ne da laifi ko shi ne da laifi kunna sai gaba ɗaya taron mata suka ce haka lillahi tsarki tabbata ga Allah ma alimna alaihi min su mu ba mu san wani mummunan hali da annabi Yusuf ko alama ba wanda ya kallaka cikin mu ba wanda ya mata abin nan ba wanda ya mata maganar ido ko ta cikin cikin mu ma alimna alaihi min su kana timratul aziz annan sai mace sarki ita ma ta fito sai ta ce al'ana haka haka al-haqq a yanzu fa gaskiya ta riga ta bayyana ba wani kunje kunje kaga da sanar ta koyi gaskiya ta ce ma man arar biya menene ma za man arar biya da su'an illa an yusjana aw azabun ali da duk ta koyi yanzu ko sai ce al'ana haka haka haka yanzu kan gaskiya ta riga ta bayyana haka haka bi ma'ana zahara wa tabayyana wa daraja an rawatuhu an nafsi ni ce na ne ne ni na bukatu shi ba shi ne ne ba wa innahu la min as-sadiqin kuma lalle shi yana cikin masu gaskiya ko alama ba ya cikin masu hayi ba ya cikin masu cin amana sai ta kara cewa ne ذلك ليعلم أني لم أقل بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ذلك wannan labari da na bayar da sai da na bayar liya alama domin shi sarki ya san cewa anni lam akun bil ghaib ban ha'ince shi ba duk da nake santa da Yusuf na iya ta cin kaza da kaza amma wannan bata faru ba Allah ya kiyaye domin shi annabi Yusuf ya ki da haka shi sarki ban ha'ince shi ba ya tabbatar shimfitar ta tana nan tahira ya tabbatar ina nan tahira ban aikata abin ba abu ne na zuci kawai ya zo sai ya kawo shi lam akun bil ghaib ban ha'ince shi ba wa anna Allah la yahdi kaidal qa'ilin kuma ubangiji ta'ala ba ya shiryar da dabaran masu ha'inci ma'ana ko da ha'inci ne dai yanzu a shirya na ya tono kamar da ne kokarin yi abin bai faru ba asiri ya tono haka ma in na auka cikin abin da asiri na zai tono kenan domin Allah baya koyi dabaran da suke maha'inta wannan duk yana cikin jerin maganar sa ba kamar da sun malamai ke cewa wannan yana cikin jerin maganar yi ba a'a magana mafi inganci bi yana cikin jerin maganar sa sai ta ce ne kuma wa ma ubarri'u إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم تتجب رسوة وما أبرئ نفسي ما يندزني in barrantar da zuciyata cewa ban bukace shi a zuci ba wannan ba zan iya barrantar da zuciyata ba inna nafsa la amaratun bisu lalle ita zuciya umarni take wa dan adam da mummunan abu illa ma rahima rabbi sai dai kawai wanda Allah ya ji kansa inna rabbi ghafurur rahim kuma ubangiji na mai jin kai ne sannan ko mai rahama wannan duk yana cikin jerin maganar sa amma waɗansu malaman suka ce tun daga zalika liya'lama anni lam akunhu bil ghaibi wannan yana cikin maganar annabi Yusuf yace na nemi a kira mata su shaida ne dan shi sarki ya sallam a kullu bil ba a yi iyalinka ba a boye wa anna Allah la yahdi kaydal kaini kuma domin ya san cewa Allah ba ya shirye da kaidin ko dabarar masu ha'inci wa ma ubarru nafsi amma ba na iya kubutar da raina ma'ana na so abin a amma ban samu damar aikatawa ba wannan sai na zuci kuma ya faru ne saboda me innan nafsa la amara tun zuci dan ita zuciya tana umarni da mummunan aiki suka ce wai wannan yana cikin jerin maganar annabi Yusuf amma idan ka duba jerin ayar gaba daya wannan baya cikin jerin maganar annabi Yusuf daga inda maganar annabi Yusuf ta kare daga inda yace irji ila rabbika fas'alhu ma balun niswatin lati qata'na aydiyahunna inna rabbi bi kaydihinna alim nan maganar ta kare kana ma kunna wannan maganar sarki ce kuma yake tambayar sauran mata ma kunna izrawatunna yusuf an nafsihi ya kare maganar sa tambaya mata za su ba shi ansa sai suka ce inna hasa lillahi ma alimna alaihi min shi sun gama maganar su cikin karamar jumla hasa lillahi jumla daya ma alimna alaihi jumla biyu sun kammala su yanzu sai mai babban laifi ta zo ta yi dogon bayani don kare kanta قالت امرأة العزيز إذا ما تسلسل تكتب da bayani, الآن haka-haka الحب Ka kaga sun fitar kenan ta farko ta buɗe labari yanzu kuma wato ranar wanka ba koyon cibiyar kenan al'ana haka haka alhaku yanzu ba kai ya riga ya kace gaskiya ta bayyana ana rawatuhu an nafsi wa innahu la min as-sadiqin inda ta barrantar da kanta ta ga dole sai kokarin kuma ta kubutar da shi cewa lalle ba ya da laifi yanka nuna laifin ta dauko wa kanta tunda ta dora kanta laifi sai ta barrantar da Yusuf wa innahu la min as-sadiqin kuma ya kamata ta lallaci mijinta tunda ta ce ita mai laifi ce sai ta ce zalika li ya'lama anni lam akun bil ghaibi duk dai abin nan da ya kamata sarki dai san ba a yanke shi ba sai ya kiri wato mai hana ma'arji sa'a amma abin bai faru ba wa annan la la ya'di kaydul qa'ili wannan abu da ne kuma ni dan adam ce ya kamata sarki ya mun afwa wa ma ubarri'u nafsi ya zan yi da kaina na nazara amarukum bis-su'i illa ma rahima rabbi duk wannan cikin jerin maganar sai amma idan kace zalika li ya'lamu anni lam akunu bil ghaibi wannan maganar annabi yusuf ne yanzu kana bukatan ka kaddara wata magana kace fa kana yusuf zalika li ya'lamu an da domin an bato bai gabata ba gare dole ka kawo takadiri na yusuf yafi wanda babu su jijerin aya wanda malamai suka ce al-aslu fil kalami عدم التقدير ولا يصار الى التقدير الا لدليل يوجب ذلك asalin magana akan bar a matsayin cikakkiya ba ta bukatan a kaddara mata wata kalma ko kalma biyu ko sama da haka sai in dole ta ta a yi hakan sannan sai a kaddara ta ganin gudun za mu tafi kan adamu idan muka tafi kan adamu magana duk tana cikin dangin maganar masu sarki idan muka ce sai mun kaddara wani abu to nan sannan ne za mu jingina magana zuwa ga annabi wanda adamu takadir huwa al-asl fil kalam to yanzu ta mana maganar ta yanzu kuma sarki zai ci gaba da jawabi sai ce wa qala al-malik tuni bihi astaghfiru li nafsi فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وأن الدليل اللي في كار من سوى مدنر dazu ta matar sarki ce dan annabi Yusuf ba ma ya wajen ce dan bayan ta kammala wannan magana wa qala al-maliku sai kuma sarki yace ijtuni bihi ku je ku kawo mun shi kiwa da nabi wannan yana na baya wajen ce idan duk magana da da ba mu ce ijtuni bihi ku je ku kawo mun shi astaqlisu li nafsi zan mayar da shi na wani kaina ya zanto yana cikin kyan majalisa ta yana cikin kyan majalisa ko na kasa da shi za a zartar da komai a cikin ƙasa sai da shawarar sa sai ya ci shi ke nufi aka jan kawo annabi Yusuf wannan ma sallamahu yayin da annabi Yusuf ya zo sai shi ya masa magana ta da na innaka yau ma. lalle kai a yau din nan ladaina a wurinmu. kana da makinin amin kana da matsayi mai girma sannan kuma kai amintacce ne makin ma'ana sahibu makanatin azima amin sahibu amanatin kai a wurin mu yau ka zama amintacce domin ga duk an bayar da shi da cewa sai ba mai laifi bane sai a wurin mu kazanto mai babban matsayi domin yanzu sarki ya yi mafarki a rasa wanda zai fassara sai an tara malaman fada sun kasa sai kai wannan sai baka matsayi sannan kuma wannan ya tabbatar maka cewa sai amintacce ne tun da ka samu sifa ta aminci ka samu sifa ta matsayi to wannan ya isa kenan a dama da kai cikin harkokin gudanar da kasa yanzu ba abin da ya kamata a yi wato sai nafi to wannan nafin annabi Yusuf ne zai bukata da kansa abin da yasa zai bukaci wannan nafi da kanta, kuma ya nemi ministry din da yake so a kai shi da kanta, saboda ya san a duk kasar an nemi fassarar menene wane ne zai iya fassara abin da ya shafi wannan ma'aikatar a tare da wanda zai fassara domin za a yi shekaru guda bakwai wanda za ta ma amfanin abin a ciki za a samu wanda za a ci sauran ajiye shi rara saboda shekaru guda bakwai da za su biyo bayan masu sarmin fari lokacin da aka yi wannan mafarkin ba wanda ya fassara yanzu shi ya fassara ya gano za a yi haka yanzu ka ga ya kamata ya zanto ministan aikin gona da ma'adanai don saboda shi ne zai tsaya ya ga duk abin da aka noma an wari daidai wanda zai isa al'ummar kasa a ajiye sauran kuma a taskance a state na hukuma a karkashin kasa ne runguna za a yi ya kasance shi zai kula da wannan ta yadda kuma idan an zo shekaru bakwai waɗanda za a yi fari to kuma shi ne zai ɗauki nauyin sayarwa da rarrabawa zuwa ga ƙananan hukumomi zuwa da da kuma santa santa da za a rinka rabawa don kowa ya samu abinci tsawon shekaru bakwai don haka ya kamata ya yi mukamin da kansa kar ya jira sai an naɗa nan take sai ta ne Allah mai kudura ne, Allah mai abin nan ne, amma ka sai Allah ya kasance. Kala sai ce ki ji alni ala kaza in arzi, ran ka da sai ka nada ni in zanto ni ne mai kulawa da fuskokin kasa. ni ne mai kulawa da albarkatun kasa kayan noma ne waɗansu ma'adanai za a hako daga kasa gwalagwalai ne azurfa ne gishiri ne dukkan wani sinadari na tattalin arzikin kasa in zanto ni ne akan wannan ni zan kula da wannan inni hafizun alim baban gaba nake ka daɗa ni kina da takardar shaida inni hafizun lalle ni mai kiyayewa ne ba mu da ha'inci ba zan yi wa wato alifin dukiyar kasa wa wuna da in wawanci in yi da bakiri ba zan sake yanzu bankunan waje ba a zan tsare komai don ya kasance ya isa hannun al'umma inni hafizun ni mai kiyaye al'amura ne alimun sannan kuma masani ne takarda sai da da muke da ita ta dace da mukamin da za a naɗa ba wai injiniya bane ba zai zo kuma a naɗa shi ya zo medical director a asibiti ba kuma likita bane ba zai zo a ba shi kwamishinan aikin gona ga ai bai dace ba ni na san abin da nake na san albarkatun kasa ina da kwarewa ni manomi ne inni hafizun ali da ta kafa ba sarki kuma ya bincika ya ga ba ya duba ya gani ba ba ya kira fasar mafarki ba kuma abinci karshe ba ya ga abincinsa ba mutumin da ta ajiye shi a cikin gidanka bai hayyace ta ba shine zai je hayyace talakawa mutumin da bai hayyace sarki ba wanda yake da dukiya da yawa shine zai je wawure ya talaka wanda bai da komai ai lallai mutumin da ya kare dukiyar mai kuɗi da yawa ya kare dukiyar gwamnati shi aka fi sa ran zai kare dukiyar talakawa da riha isbikuwa wannan shi ne suka dace da sa ba wai rubutacciya take daga wata jami'a aiki ne a zaɓiri aka gani to daga nan sai وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. وكذلك مكنا ليوسف في الارض. كما رأت ان تذكر بان يوسف مكباك مكي في الارض اتكن كفم مصر. يتبوأ منها ينا كيكاو اتكن كفر. يزينا اندي قدامه حيث يشاء جربدا يبيسو. ينا كيكاو وينا زرقا زرقا. Allah ce nusibu bi rahmatina man nasha muna isar da rahmar mu ga wanda muka ga dama wala nubi'u ajr al muhsinin sannan ba ma tauye ladan masu ihsani abin nufi wannan rahama ta duniya da muka baki ba a nan abin zai tsaya ba in ya yi aiki da ita kuma a lahara ba za mu tauye ladan sa ba wannan shine inda mummuni ke jin daɗi idan ka samu ni'ima ta da Allah da ita sai zanto ninkin ba ninkin ka ji daɗi a nan ka kuma ji daɗi a can gurin amma idan ka samu ni'ima ta duniya sai ta haukatar da kai ta dimautar da kai ya zanto baka nemi lahira da ita ba to sai ya kasance jin daɗin da za ka ji nan kai ta shi kaɗai ne rabanka a lahira kuma ya zanto mutum ba su da rabon komai yadda ko lamarin lahira yake inda za a ɗauki wanda ya fi kowa jin daɗi a duniyan nan sai a kai shi a jefa shi cikin wuta ubangiji ya tambaye shi shin ba kai ne a gidan duniya na nufin ta ba na ba ka kaza da kaza ga motoci ga gidaje ga ƴaƴa ga mukami da haba ubangiji ai ni tun daga halittu ne cikin wahala ne wutar jahannama ta mantar da shi dukkan wato jin daɗin da jin da lagwatar da ya a duniya shi ke nan abu ya riga ya zama kabar kana wata allan ya kun kamar abin bai taɓa faruwa ba wanda ko ya fi kowa san wahala a duniya in dai ya mutu yana ne, inda za a ɗauke shi a sa shi cikin aljanna yi ne ta sa'a ta ubangiji tambaye shi kai ya wani wahalar da ka sa a gidan duniya layin man fetur matsalar rayuwa asibiti ba magani ya ya ya Allah ya da ka sa shi ya ubangiji an ba ka san wahala ba ni ai tun da ka halice ni cikin nima ne dadin aljanna ya mantar da kai wahalar man fetur wahalar ba panadol ba paracetamol ba wutar lantarki ba ruwan famfo duk wannan ka manta in ka shiga aljanna da haka duk wahalar da kake sha mafi kyau ka bi Allah ka bi Allah ka bi ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranan da Allah zai sakamako kamar baka taba jin komai ba na wahala a duniya duniyar ne da kake ganin ta ba komai bace ba don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa da duniya ta kai matsayin fuffuken kuda a wurin Allah darajar ta ta kai matsayin fuffuken kuda da bai bai wa kafiri ko da makulwar ruwa daya ya ba amma saboda ba komai bace ba to shi kenan sai ya farka wannan ya yaga wancan ya yaga wani kuma yana nan in ta zo ya dauka in ba ta zo ba ya hakura shi yasa imamu shafi yake cewa ita duniya yadda take kana zaune in ta zo sai ka karba in ta tafi ana kokowa wannan ya sabga wannan ya sabga ko ma gefe yake domin mushe ce ba ko wanda suke kokowa akan mushe sai sai karnuka da <laughs> ma mai sirri ne mamu shafi ba kowa da zai zurfi ba a yau ibn taymiya ce kuma abin da yake yace ita duniya da kuke ji da gani matsayin ta kamar matsayin ban daki dole a bukace ta ana bukatar ban daki saboda saboda jin daɗi ko dan larura dan larura to in ka je kuma ka gama biyan bukatan ta zama a cikin kuma ya zama mai wata <laughs> to ka je dan daki ka gama sai ka zama a ciki kuma ka yi mai yace to haka duniya ana bukatar a ci a sha a yi sutura ana bukatan a ci a sha a yi sutura ka samu ka ci ka koshi ko ba nama ka samu ka sa sutura ko ba shadda ba ko ba goyon ba to kuma me rage ka ce dole sai kaza sai kaza to me kake nema kuma in dai an ci an sha an yi sutura an bauta wa Allah an yi kansu salawat cikin jabi an yi zikiri an yi salatin annabi a mutane su ga aljanna sai ne hasbuka min al-qinabati ma ahata bil Unus wai laraba suka ce ita tsakiya in ta zagaye wuya ta biya bukata ko da bata yi shaddi ba me da ta sake li in ta ce yayi ba bukata ta biya ba to ubangiji ta'ala yake mana izina cewa daman nan daidai annabi Yusuf dama ce daga gari kuma wannan dama don ya amfana da ita a duniya amfanuwa da zai tashi a duniya ba shi ne zai hala kuma a lahira ya rasa ba a'a a lahira kuma wa kazalika najzul muhsinin haka wala nudu ajrul muhsinin kai ba ma kai ladan gadan da suke masu ihsani ولعذر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ولعذر الآخرة للي ما دم دم تنزل قام أبو بكي أما خير فينا أبو وندي كما الخير فينا مبي الخير للذين آمنوا بوضن لسكي إيمان الله وكانوا يتقون كما سيكتن في سنة الشيء يدوك الله أين سيدنا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له yanzu ka duk Qur'ani ya tsallake dukkan abin da faru bikin nadin minista ya riga ya kare an nada minista shekaru guda bakwai sun zo na amfanin gona an riga an ɗebi wanda za a zo wa jama'a an taskance sauran yanzu an tsallake zuwa ga shekaru guda bakwai masu tsanani an zo ana cikin su to tun da an zo cikin shekaru guda bakwai na tsanani don mutane za su yi ta zuwa wajen neman abinci a hannun wa a hannun minista kai tsaye ko hannun wanda ya nada saboda haka ya za a ikwatu yusufa da shekarun fari suka zo sai ga yan uwa annabi yusuf alaihi salam sun yi kokari tun daga falastin zuwa ga inda misira take a yau kasar egypt wanda a jogorafiyance inda ya fi yana yi suna kasar falastin inda kuma shi annabi yusuf ya samu mulki shi ne a egypt saboda haka wa za'a bi koti yusufa sai ga ɗan uwan annabi yusuf sun zo su goma din nan ba su taho da shi wancan ɗayan ba wato biniyamin ɗan uwan haihuwarsa fa dakalu alaihi sai suka shigo ofishin minista annabi yusuf suna. suna shigowa fa arafahum sai ya gane su ai wannan wani ne wannan wani ne wannan kuma wani ne ya gane ɗan uwansa ne wa hum hu munkirun su kuma suna inkarin ka ba su gane su ba ba su san cewa wannan da annabi Yusuf ba sun ɗauka magana ta riga ta ƙare to daga nan fa sai ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بعشر لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير walamma jahadahum bi jihadihim yayin da ya auna musu abin da suka bukata na kayan abinci dama tsarin da ya bayar a ka'idan ministry dinta dukkan wani magidanci idan ya zo za a ba su lattin rasumi guda ya tafi ba za a ƙara masa ba ya ya sarrafa gidansa tsawon wata kaza ko kwana kaza ko bako kaza idan ya ƙare ya zo kuma a kara masa lattin rasumi guda don saboda kar a ba mutum rakumi biyu ko rakumi uku ya je taskance kuma shi ma rinka sayarwa da waɗansu ya kasance ya yi sama da fati kaga wannan wani tsari ne na rabo wanda ba mai yin ba mai yin haka sai wanda yake inni hafizun ali ni mai kiyaye amana ne sannan ko masani ne ilimin sa ne ya zuwa ga wannan tsari na rabo to ɗan uwansa suka zo ya riga ya gama raba musu ya auna ya kowa abin da ya kamata ya auna musu kala sai ce da su ituni bi asallakum min abikum ku kawo mun dan uwan ku mana wanda kuka da uba ɗaya da tunda ya tambaye su labari sun ce suna dan uwa ku kawo mun shi mana shi zai za ku zo nan gaba ku zo da shi ala tarawna anni ukul kala shin ba ka ganin ni ina cika wa mutane rabon da kowa ya kamata ya samu ina cika mudu wajen awo ba na ya kowa wa ana khairul munzilin kuma ni fiye mai bada masauki ne da aƙi da suka zo daga waɗansu ƙananan hukumomi ba su da masauki za a ba su je kawo minista su kwana kafin da safa a auna musu su koma wato abin da yake musu kenan kar ku ji zafin cewa wai in kun karo wani adadi ba zan auna muku ba yadda kowa zan ba shi abincin magidanci daya shi ma haka zan ba shi yadda za a bai kowa shi ma haka za a ba shi duk da cewa yaro ne kuma yadda na ba ku masauki shi ma zan ba shi anni utul khair wa ana khairul munzili sai ce da su ne wannan fa na fala sayyalakum in bayan ya taƙaitar da su cewa zai cika musu mudu yanzu kuma zai tsoratar da su domin kafitar mulki sai da kwatantarwa sai da kuma tsoratarwa kar ka ɗauki usulubi na wahalar da mutane ko da wani lokaci a ce kai ɗaya ne kai duka ɗauri kar ka ɗauki usulubi kuma na yawan kyauta a ce sai kullum tsarin ka yawan kyauta a'a ka ba da kyauta ga wanda kyauta ke gyara ki ka yi duka ga wanda sai da duka zai gyaru wannan shi ne da mulki amma an kata tafi da mutane za su lalace yadda kuma mutanen samfuri biyu ne akwai na kirki da an faɗakar da shi an kwaɗaitar da shi alkhairi shi kenan zai aikata akwai wanda dole sai ya ga doka da karfi yana daga cikin abubuwa suka lalace a nan kasar doka da yi rauni inda doka za ta dawo duk al'amuran za su yi doka ko idan sai zafi shi ne dukkan wanda ya ɗebo da zafi ya san cewa bakin su zai ba wani gata babu cewa wani ɗan gidan wani ne babu cewa ya dangantaka da wani ya bi ta kafar wanke ya bi ta kafar kowa ne wani ne ya shigar da shi babu wannan duk wanda ya ɗebo zafi ya kai sa to wannan sai ga duk kowa ya shiga taifinsa da haka yanzu ya taɓa da su yanzu kuma zai tsoro da su sai ce fa in lam tuni bi na ne muku zo da shi kuma ne muku alƙawarin zan cika muku mudu amma in har kuka ki yadda ku zo da shi wala sai da lakum in to ba zan ƙara auna muku kayan abinci ba wala ta karbun kar ba ku kusanci inda ofis ne sai in kun kunzo da ko wannan shine abin da yake kaga tsoro sai wa kenan da kuma kudaitarwa to da ganin ka. an san ma audu an gu abahu wa inna la fa'ilun kadi sai suka ce samran gu an gu abahu zamu yi kokarin jan hankalin mahaifinsa game da shi yadda mu zo da shi wa inna na fa'ilun mun muka alƙawarin lalle zamu aikata haka wato suna jin tsoron sun san yanzu irin wannan lallacin suka yi wa su aka bayar da Yusuf sun suka je suka jefa shi a Libya yanzu kuma za su je su karbo dan zai ta da haka ba su yi alƙawari ba tabbas sai suka ce samarawi du anhu abab za mu yi kokarin lallacin mahaifinsa game da shi wa inna la fa'idun lalle za mu yi wannan lallacin idan ya tafi ko bai tafi kuma wannan ba laifin mu ne ko daga nan fa وقال الفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وطبعا أرجع أن يمسك عونا مسكين idan masu ka'ida kowa zai zo da kuɗin zai sai kayan abincinsa wanda baya da kuɗi kuma ya kawo wata sana'a ko kila da yake da ita wanda ya iya lauje makeri ne shi baya da kokobo sai zai kera lauje ko kera takobi ko kera adda ko wuka sai ya kawo wanda yake buduku sai ya wata wato ainihin wata ya wata da kata kata ko wata dai bajinta ta sana'a sai ya kawo a duk wannan a ba shi abinci ba wanda za a ba abinci ana son kowa ya zanto cewa yana amfanar da kasa da wani abu ko mun kadan dinsa kar ya kasance kawai wato ana da wata tabaka ce ta almustahalikun wanda su sai dai su wanke goma su sa biyar ba ta amfanar da kasa da komai ba yadda da wannan ba kaga wannan kanta wani wani masaniya ne su tsarin gudanar da kasa ko wata ya kawo ko ka zo da kuɗi ka saya ko ka kewa wata sana'a ko motar ka ta iya ka kawo wata rana za ka yi ta karfi to shi da suka zo aka auna aka auna musu abincin su sai ya sanya su ma'aikatan wanda suke awon abincin wa da sai ce lifitiyanihi ga su samarin da suke aiki karkashin sa yace da su iz'alu bi ba'atahum fi rahali bayan kun ana musu abincin su kudin da suka kawo na sayan abincin ku sa musu cikin buhunan ku kulle ba tare da sani ba an gane ko la'annahum ya'rifunaha idan qalabu ilaihim ila alihim wato mai yiwa za su gane haka za su gane haka in sun koma su tabbatar na musu karanta sai wannan ya sa su gamsu kansu dawo tare da wannan ɗan uwan nasu. فلما رجعوا إلى أبيهم يا يند سكا كوما وزن ما هيتين سكالو سي سكا يا أبانا يا بابامو منع منا الكيلو to yau fa an yi mana awo na karshe da shi ba za a sake ba mu ba awo na kayan abu don haka fa arsil ma'ana a kana ka tura dan uwan mu karami mu tafi tare da shi naktal wannan shine zai ba mu damar mu yi awo idan mun je nan gaba tunda minista ya ce ba za a yi ba mu awo ba sai mun je da dan uwan mu in ba haka ba kuma za a hana mu kayan abinci ya ce mana falakan lakum indi wala takarbu in muka je haka da haka arsil ma'ana a kana naktal aikatan uwan mu tare da mu don mu samu auno kayan abinci wa inna lahu lahafizun kuma lalle mun baka tabbas za mu zanto lahafizun masu kiyayewa da ku gare ba za mu salwantar da shi bai da muka salwantar da dan uwansa sai tibi bi هل والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قال سيدي دسو هل آمنكم عليه shin yanzu zan amince da ku game da ki? illa kama amintukum ai ba yanda za a yi amince da ku fa sai irin amincewar da nayi ala akhihi min qabl a bisa ga dan uwansa a da can wallahu khairun hafiza ku dai yanzu kawai in nasu cewa za ku kare ki? ai ba zan iya wannan nutsuwar ba domin da na samu wannan natsuwar amma abin bai kai ko ina ba dan haka dai Allah dai shine fiyayye mai kiyayewa ku dai ku dai lallace da dai har an bayar da shi amma in dogara da ku ba zai yi ba wallahu khairun hafiza a wata kira'an wallahu khairun hifza wa huwa arhamur rahimin kuma Allah ta'ala shine fiyayyen masu jin kai shine fiyayyen masu rahama to daga nan gurin yanzu sun riga sun zo sun gabatar masa wannan suna wannan magana tun kafin su bude buhunan su su san cewa yaya kayan abincin su yake to yanzu kuma za su bude kayan abincin su ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما هذه النار اشتد إلينا ونريد أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك خير ولما فتحوا متاعهم yayin da suka bude kayayyakin su wajadu bida'atuhum sai suka samu kudaden su ko farashin da suka bayar na abasu kayan abinci ruddat ilaihim an dawo musu da su cikin buhunan su qalu sai suka ce ya abana ya mahaifin mu suka sake koma wurin suka ce da ma na biki yau me muke nema sama da wannan yanzu ga shi ma abincin ma sun kyauta aka ba wannan duk suna ƙara lallashin su ya bayar da dan uwansu wannan ma a nan wurin suka zama ma istifhamiyya kenan waɗansu suka ce ma anan nan lafiya ce ma na biki ya mahaifin mu ka yadda fa ba mu da burin mu zalunto ne ma'ana ma na nabi an nazlima ahada ba mu da niyya ba mu da manufa ba ma nufin zalunta wani hadhihi bida'atu ma ruddat ilaina wannan gaji kudaden mu ne an dawo mana da su na sayan kayan abinci kuma an ba mu abincin kyauta kenan wa namiru ahlana kuma an mana alƙawari mu sake zuwa mu auno abinci ga iyalan mu a nan gaba domin almira as-sa'ab wa namiru ahlana بمعنى أن نأتي بالميرة لأهلينا an ba mu alkawarin mu kawo kayan abinci nan gaba za mu je a auna mana mu kawo ga iyalanmu wa nahfazu asana dan haka mu ko mun ji mun gani za mu bayar da kariya ga dan uwanmu wa nazdadu da ba'irin kuma tafiya tare da shi zai sa mu ƙara samun wani lafsu na rakumi guda in da ta mu goma rakumi goma yanzu in muka tafi da shi kuma rakumi goma sha ɗaya za a ba mu kenan yanzu riba goma da goma kenan ga ta an bamu abinci kyauta ga ta mun samu masauki a wajen minista duk kyauta a fadar ba ko kuban mu ga ta kuma yanzu za a ce mu koma a ƙara mana lafiyar rakumi guda wani za da kai da bayyana za da ka kai da yasiya ai wannan awo ne mai sauki ai wannan wani abu ne wanda yake mai sauki ya kamata a bamu dama mu tafi tare sai ce قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا

hatta tu'tuni mawtiqan min Allah har sai kun bani wani tabbas na alkawali tsakaninku da ubangiji cewa la bi bihi lalle za ku dawo mun da shi ba za ku dawo ba shi ba illa an yuhafa bikum sai dai in an ci karfin ku sai dai in abin ya ci galaba akan ku ba yadda za ku amma in ba haka ba lalle sai kun dawo da shi sai suka yi da suka ce to mun ji gani mun yi alkawari tsakaninmu da Allah za mu dawo da shi walamma atawhu mawsikahum yayin da suka ba shi su na cewa lalle za su dawo da shi fala sai kuma yace Allahu alama na qulu wa to Allah bai shi abin dogaro dangane abin da muke faɗa wato har yanzu ba su kankance da su ba tunda da ba warkewa suke ba gaba ɗaya ba a sani ba har sai sun je sun dawo za a tabbatar sun warke Allahu alama na qulu wa Allah shine mai wakiltar abin da muke faɗa kuma shi muka dogara da shi kan abin ya tabbata وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن حكمكم إلا يعني الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وقال سيدك يا بني يا كوتا لا تدخلوا من باب واحد in kun je birnin Misra za ku shiga wajen minista ko dukkan wata ma'aikata da za ku je don gudanar da la min babin wahidin kar ku shiga ta kofa daya wa dukulu min abwabin mutafarrika ku shiga ta kofofi daban-daban shi malamin ke cewa menene siyasar cewa kar shiga kofa daya a gansu lokaci guda har su goma sha daya suka ce na farko dai ubangiji ta ala ya ba su kyawun jiki da kyawun kila da kyawun halitta kuma da ta gansu sai ta 'yan mutum ɗaya ne to ga alama shi yana ji musu tsoron kan baka abinda laraba ke kiransa al'ainu wato yana ji musu tsoron baki ila wani ya su ce kai yanzu ni biya in mutum sai ne kai yau na ga wadansu irin mutane masu kama kaza cikin masu cewa kaza kaza din nan za a samu bakin wani na kunshi da wata guba wadda ta fi bam illa ta je ta kama to wannan yake ji musu tsori sai yake ji musu tsoro yake la duku min babin wahida kar ku shiga ta kofa daya a gane tafiyar ku daya kuma ku dangin juna ne wa dukhulu min abwabin mutafarriqa ku shigo ta kofofi daban-daban wannan dan ku fita daga bakin mai baki amma tare da haka wa ma an ku min Allah min sai ni din nan ban isa ba in wadatar da ku wani abu ni sai in komin kankanta sa yanzu dabarar nan da nake ba ku ba ku kuka da ku ba in bakin mai baki Allah ya kaddara zai kama ku amma dai koyaya ka yi riko da asbab sannan ka dogara ga ubangijin asbab sai dai sai yi iyakacin kokarin ka wajen bayo kanka kariya sauran kuma ka biyo Allah ta'ala amma ka tsaya ka saki ba tare da kayan yunkurin kare kanka ba wannan shari'a ba daidai da wannan ba wannan kawai shi in al-hukmu illa lillah hukuncin abin da zai same ku ko ba zai same ku ba wannan auren Allah yake alaihi tawakkaltu kuma ni da shi na dogara cewa ya kare mun ku kuma ya kare ni wa alaihi fali tawakkalu mutawakkilun kuma ga Allah ne dukkan masu dogaro ya kamata su dogara karin bayani game da abin da ake kira al da larabci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar akwai al'ainu a hadisin bukhari da hadisin muslim har ma mu sama ya ruwaito abinda ake kira da al'ainu wato shine kina zamu ce wato kambin baka da Hausa wannan wani abu ne da ya shafi halittar dan adam ko bakinsa ko idonsa akwai wanda idan ya ga abu abin ya ba shi sha'awa ya burge shi har ya yabawa abin da baki to sai wannan abin ya kamu da cuta ko in ya kalle shi da ido kallo na sha'awa sai wannan kallon ya cutar da shi wanda aka kalla wannan ya tabbata cikin hadisi hadisin sahal da ya kwabe yana wanka wani cikin sahabai ya kalle shi shi ke kai tun da nake ban taɓa ganin mutum mai kyakkyawan fatan mutum da irin ka nan take sai ya kamu da zazzaɓi mai tsanani ya faɗi ya mara ta inda yake aka je aka faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallama labari cewa ga abin da wani yake game da wani kuma ga wani ya faɗi yanzu mu ne nan gurin yanzu ai mai tafi kawai mai sai barkono ko inda mai sai barkono to saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alama yaqtulu ba'dukum ba'da dan ne sakin ku zai kokarin kace suna eh, kace sakin dan ne zaka kace juna sai ce ya ma'aikin Allah ba abin da nake ni kawai abin da nake kaiwa da Allah ba ki kiyan fata yace to da kike kiyan fata jikin dan uwanka ta burge ka ai abin da ya kamata ka ce barakallahu fika Allah ya sanya maka albarka amma wani kana da kiyan fata kai wani Allah sanya maka albarka a cikin da sanu da yawa haka kai wani Allah san maka albarka gidan nan yana da kai wani Allah sanya albarka ka sabuwar mota wannan Allah sa albarka din shi zai kare wannan abin da za ka yi sai ya kasance ba zai cutu ba ko da kana da kambin baka din to saboda haka sai annabi ya umarci wannan mutumin yake so sai kai alwala yayi alwala ya wanke hannunsa da fuskarsa da komai sai aka tsala ruwan alwalan bai zuba kasa ba sai aka je aka yi fa wannan mutumin sai ya to wannan sai zama shi ne maganin kambin baka dan haka har yau akwai masu kambin baka sai dai galibi masu shi ma ba za su sani ba kuma ba da niyya wasu su cutar da mutum ba a'a a tsarin halittar su ne Allah ya halitta ko kan harkar su ko kan gidansu in ka ga ga burge su kike har ibn kasir ke cewa innal aina la tan la tastanzil farsa min ala farsi yace akwai mai kambun makan da idan ya kalli mahayin doki sai ya faɗo daga daga ba da niyya bane ba wani lokacin shi kanshi bai san yayi ba ko abin da ya kamata in mutum ya karga yana da wannan ko an gano yana da wannan sai a yi maza a nasihanci shi a cewa da ka ga abu ya burge ka kafin ka faɗi yabo kai sai barakallahu fika sannan ka kawo yabo to shi kenan wannan kallon mukan ba zai tasiri ba idan ko har aka yi rikin sa'a ya faɗi yabo din da faɗi barakallahu fika ba abin ya tutu to sai a yi alwal a tare ruwan alwalarsa a yi yafa a cikin wancan shi kenan zai warke wannan shi ne maganin kallon baka to kun ga kallon baka kenan da ban mai sa da Ba domin mai kallon baka bai san ma ya yi ba sai ma san akwai ba ina sai daga baya zai gane ko a gane da shi kamar da yake fi ku magana ta kare amma mai da kuwa ai wannan tsafi duk wanda ka gane sarkin mayu to sarkin matsafa ke mun gane ku domin inda zai za ka gane tsafi ne yanzu sai ka kawo kankana ko ka bewa ko ka kawo wani abu da ake ci wanda sai an fare shi sai ka ajiye a gabansa a nan gurin shi yana daga kan nesa sai kawai ka ga yana furzar da kallon abin da yake ci yana ci yana ci har ya cinye abin gaba daya da an jima ta zo ka bi wannan kankanar sai da sai bawo duk abin da ke ciki ya ne da mata to ka zo na ai to saboda ka ba mu ganin kanzon baka tattar da wannan ya ne abin gaba daya to irin wannan tsafi ne idan mutum na wannan da ana shari'a musulunci hukuncin su kisa ne ko ko yi su ko a kai dan wannan tsafi to amma wancan kanzon baka kuma tsari ne na halitta wannan har akwai babuka a cikin bukari akwai hadisi da suke nuna haka da kuma addu'o'i da ake barwa wanda za magana yi haka wanda gobe idan Allah ya kama matar da waɗansu daga cikin su wanda za su baka kariya game da kambun baka su kare ka su kare motar ka su kare gidanka wani in ya kalli gidanka ya ba sai ya rufe ya kalli mota ya ba ta kama da wuta ba da niyya bane ba haka abin yake a sa in Allah da gobe kafin mu fara sai mun karanto hadisi da za su ba da kariya ga irin wannan wassalamu alaikum